Allahu suna sunana Dr. Omar ina fata dai ina magana da Hajiya Abu <laughs> to alhamdulillah Hajiya to na gode Allah eh na dan zo dan duba aiki ne sai na ce to bari dai in kira ki tun daga shiga lamba na karba yawa ina fata dai komai lafiya ya jiki kuma Allah sarki <laughs> Allahu akbar Eh, to, to hajiya eh, na yi tunani game da maganar da muka yi da ke, kuma na yanke shawara. Gaskiya da muka sake magana da mallam saidi sai na gafa ya kamata in ba da gudunmawa ta hajiya. Eh, saboda haka eh, abinda nake gani abinda kika bukata na amince ki zaman ki a wannan gida har zuwa lokacin da Allah zai huwace kuma fata na Allah subhanahu wataala ya karfafa lafiya eh <laughs> kai kai haba ba komai me na kuka abin daɗi kar ki samu damuwa eh to ni dama tunanin da nake kuma akwai sako da na so shi kansa in turo malam sa'idu da shi to amma kuma sai nake ganin ai eh, hausa na cewa zuwa da kai ya fi saƙo ko ba ka ba hajiya <laughs> to eh, hajiya ni dan baro ne ba na ɓoye-ɓoye ni haka harka ta take hajiya da ke ta zama haka a rasa wanda zai baki gudunmawa ina ganin me zai hana in kin amince ni sai in aure ki kawai a to me a ciki <laughs> ki tunani in zai yiwu shi kenan ki zaman ki a ci gaba da abubuwa <laughs> to ba da abubuwa sai na ji daga gare ki eh, asirin kowace mace shine ɗakin mijinta. Kawai ne abin da nake ta'ajibi a kai shine yadda ka so za ka aure ni a halin da nake ciki. Hajiya Abu, ai wannan shine babban dalilin ma da ya sanya ne da zan aure ki. To amma sai dai kamar yadda kika sani ina da mata. Abin da kawai ban sani ba shine shin za ki yadda wanda yake da mata ya aure ki <laughs> dakta kenan zan yi auren mai mata mana Allah ne fa ya halatta muku koyi sama da ɗaya to ni a wannan halin ma da nake ciki ai ban da wani zaɓi to alhamdulillah to hajiya abu ita wannan mata ta dai magana ta gaskiya ba ta da matsala tunda na aure ta ban taɓa samun matsala da ita ba haka zalika ba ta taɓa tsallaka min kara ba so da haka ina fata zuwan ki gidana ya zamto za ki sake ƙarfafa wannan alaƙa da take tsakanina da matata. Insha Allah zan zama ma'abociyar tarbiyya da kuma biyayya a cikin gidanka insha Allah ba za ka taɓa jin wani abu daga gare ni To masha Allah Hajiya Abu roƙon da nake a gare ki idan har Allah ya kaddara wannan al'amari ya wanzu tsakanina da ke to ki yi ƙoƙari ki mutunta ta ki girmama ta yawwa ina nufin ba na fata ki gidana ya zamto wannan mata tawa ta fitinu da ni kaina da ke gani ina matukar girmama wannan matar tawa saboda tsananin biyayya da take mu don haka ina so ki yi haƙuri ku zauna lafiya insha Allah zan zama mace ta gara a cikin gidanka kuma zan ɗauke ta kamar tamkar 'yar uwata insha Allah kai alhamdulillah gaskiya nayi matukar jin daɗi da wannan furici naki sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba tunda Allah ya sa kin amince to zan so a ce ita kanta yar uwar take na shawarce ta idan Allah ya sa ta amince kin ga babu wata damuwa ni nan da mako guda ma sai a daura aure kuma ki zaman ki a nan gidan kawai kin ga hankalin ki kwance dama da nan kika saba Hajiya Abu na fahimci damuwarki na kuma san inda tunanin ke tafi ki kwantar da hankalinki na tabbata mamana ba za ta ki ba don ban taba zuwa mata da wani abu ta ki shi ba ko da ranta baya so in dai ni ina so to takan yi kokari ta yi biyayya a kansa saboda tsananin kulawa ta gare ni da haka kar ki samu damuwa in Allah yarda wannan abin ba zai zama barazana ba don haka ba zan taba iya yarda ne wani abu ba ba tare da na shawara da ita ba Allah ya sa, Allah ya sa kuma ta amince. To alhamdulillah, to ni ina ganin zan koma. Eh, saboda na san ƙarshen ta yanzu tana nan tana jira na ba za ta ci abinci ba sai na dawo. Eh, <laughs> gashi kuma ana ta tafkar ruwa. Dakta na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Sai dai kuma kana ta kokarin tafiya baka faɗa musu na ƴar uwata ba. To to to to eh gaskiya ne. To da dai wannan na bar shi sai ran da Allah ya kai ki gida. In ya so sai ta gaya miki. da bakinta saboda kamar yadda na ambata miki gaskiya sunan mahaifiyata gare ta wannan dalilin ya sa nake ce mata mamana ni ma kuma ikon Allah sai na zo da sunan mahaifinta ni ma sai take ce min dadi to kin ga kuwa <laughs> wannan suna ba zai faɗi ba amma fa da haka kada wannan abin ya daga miki hankali insha Allah duka wannan ba zai hana komai ba ina so dai a yi min addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bani ikon yin adalci a tsakanin ku. Allah ya sa. To na gode. Allah ya kiyaye. Gwaran tafi ba na zauna ana ta ruwa haka ba. <laughs> Assalamu alaikum. Ta sauka lafiya. To na gode kwarai da sai an ji. Ah. Allah. Ya Allah, ya Asamadu, Allah ka tabbatar min da wannan auren nawa da Dr. Umar. Allah ka taɓa min zuciyar matarsa ta amince. Allah ka tausaya mini. Allah ba ni da gata. Ba ni da gata ya Ubangiji sai kai. In har matar Dr. Umar ba ta amince ba ya Allah, zan shiga wani mawuyacin hali ya Allah. Allah ka agaza mini Allah ka agaza min ya Allah kishin zamani kishin zamani kishi halin ku mata kishin zamani Saki mantuwa kitina da fadar ilahuna maɗa balakun sai ke tuna ka baro cikin gida ka ta wannan ka zo ka zauna kana ta tunani mama na ba abin da ke damuna ina nan ne ina dan karanta wasiƙar jaki wasiƙar jaki a'a dadi ban saba ganin ka cikin wannan yanayin ba shi yasa nake son ki mamana saboda kin fahimci dukkanin na, ba wahala da na abin nan zaki gane wato eh, idan biki manta ba ai akwai gida da nake cewa da ke na siyasa tun da ya gabata ko eh yawwa to na je domin duba gidan kuma in tashe su to abin mamaki sai tunani na canja saboda na je na tarar da matar gidan wato tana cikin yanayi na bukatar taimako a bar tausayi kin ga dai mijinta ya rasu iyayenta kaka babu ko daya yan uwan miji kuma gaba ɗaya ina jin dai ba a zauna lafiya bane ko menene duka sun juya mata baya babu wata magana kuma na je na same ta da larura larura irin taki kin ga kuwa ko dan ke idan na tuno ki ai dole wa mai larura irin taki kafa gaskiya to wannan dalilin ya sanya sai kawai na bada dama na ce su ma ci gaba da zama a gidan zuwa lokacin da Allah zai ya tsare kai daidai dadi ai matan nan ba karamin tausayi ta bani ba kin sanni ni fa ni warihan nake bayani nake sosai dalilin haka har sai da naji ma na yanke shawara ina san zan aure ta ka aure ta dadi a ga ba fa dole bane ba fa dama sai da na shaida mata matukar biki amince ba abun nan fa ba za a yi shi ba ba lalle ba dole dadi ba zan hana ka abin da kake so ba na dan damu ne kamar na ga kayi saurin yanke hukunci ya kyautu a ce ka san halayenta tukunna Sabida ni kaina ba zan so a ce ka yi aure ka shiga cikin tashin hankali ba. Gaskiya ne mamana, magana ta gaskiya ban zurfafa a bincike ba, to amma dai tunani na komai rashin halinta da ganinta wannan na san duniya ta bi da ita. Komai munin halinta yanzu dai duniya da ta bi da ita bana jin za a samu ta riga ta yi laushi. Ni ke kawai nake jin tsoro. Haba, haba, haba, dadi. Da ba a auren zaurawa, Ni kaina ai da tuni yanzu ina nan ina ta watan gaririya a kan titi. Ba komai. Amma dai ina ganin inda hali ya kamata ni ma ka kawo min ita mu gaisa kafin ta zo ko? Na yi mata wannan bayanin duka kuma ta yi min alkawarin cewa insha Allah ba za a samu matsala da ita ba. Insha Allah ba za ka samu matsala da ni ba. Amma dai ita ce abin ji kawai dadi. <laughs> mama na kenan ai biki taɓa bani gurguwa shawara ba ke ce kawai haka wasu suke ce miki gurguwa amma shawarwarinki duka lafiyayyu ne daga kafafuwansu Allah dai miki albarka <laughs> to mu je ciki ba damuwa kawai ciki sanda San da aiki. san mm-hmm. Kin gama farfesun ne? Eh na gama. Da Allah wa'annan kayan na bakin nan na ɗazu ki tattare su kika yi kicin. Sannan kuma ga baƙi nan suna zuwa. Da Allah in kin ƙarasa ki kai su babban falo ki jera akan danin tebur. saboda na san dadi yanzu nan zaki ki su sun su, sannan kuma ki kula da su kafin in fito okay to shikenan Yaya na ce ki gama ciki tafi cikin gida kuma kin makale ana. Mu je mana. Um, dakta, ina gudun kana shiga cikin gidanka ne? Matarka ta ki amincewa, ta wulaƙanta ni. Shi sa na tsaya a nan gurin. Haba Haji Abu, na gaya miki, mata ta ba irin sauran mata bace. Ba ta da matsala. Ba za ki fuskanci wulaƙanci a gidana ba, insha Allah. Mama na ba ta da damuwa. Ki je do Allah, fata na ilimi ne. Ni bukata ta da in cika umarninta. sai ta ga dai na kawo ki kamar yadda ta bukata na gaya miki tana faranta min rai ni ma bukata tana gana na ta mata shi yasa na kaki da zaran kun daidaitu shikenan ki addu'a dai Allah ya sa ta amince idan ta amince ba shikenan magana ta kare kuma nan imanin ko da mama na bata amince ba ba za ta wulakanta ki ba yawwa shiga barin kulle ba shiga ciki kake da zan sami ki barin kulle gate Sannu. Hajiya, ina wuni? Na gajiya. Na Lafiya A har mun ƙara so Ah, ok. To, ai ba ni Dama ta ce na fito zan tafi da baƙi ne. Ok. shiga. shirya ciki ko? A'a. To, dama har kwa inda ya fi nan ne? Eh, ta ce min in na shigo na shigar da ke babban falo kan da baki A'a, kin ga, bari ma kawai in zauna a nan in ya so in ya shigo sai mu shiga tare. Da dai mun shiga ka ta A'a, Kar ki damu babu komai. Ba komai. Ba komai. Kishin zamani. Zahra'u. Hajiya Abu. Assalamu alaikum. Ha, mama na. Dama kin san Hajiya Abu ne? Eh, na san ta. Wai me yake faruwa ne? Kuma bayani mana. Babu komai. Kar ka damu. In dai wannan ce ni ba ni da matsala. Ba ni da matsala da ita kar ki damu kin ji? In dai har ka amince ni na riga na gaya maka na amince ko yanzu ma a daura muku kun ga da Allah ku dakata ko me za a gaya min in fara jin wannan alakar take tsakanin ku tukunna doctor zan faɗa maka abin da yake tsakanina da ita ranar wanka ba a ɓoyin cibi ke wa me kike nufi ne kuma ke ɗin wace ce hajiya ai na gaya miki ni mai neman taimako ce a wajenki ki tausaya min zan bi dukkan umarnin da kika yi min in har bai saba shari'a ba ke kar da ke ce min ke ce zahra'u eh ni ce hajiya insha Allah za ki same ni mai cike da alkhairi ba tare kuma da wani mummunan hali ba ke da Allah da ka ta mini biyan baki a nan gurin har dama akwai wani alkhairi da kishiya ta shigo maka shi cikin gida ai babu wani alkhairi a gurin kishiya hajiya Ni ko ina baki tabbaci, insha Allah za ki same ni mai alheri. Ah! Alƙawarin mu zuru ba? Ke bari ki ji in gaya miki, kishiya ko ‘yarka ce tsinanniya ce. Kin gane ko? Don haka ni kadai zan rayu a cikin gidan ba ɗan ‘yar iskar da ta isa ta shigo mu cikin gidan ta raba ni da ni da mijina. Kin gane ko? Ke, duk wannan marera cewa da kike gabaki ɗaya na gane munafurci ne idan biki fita daga cikin gidan nan ba sai na yi ajalinki subhanallahi ka ji abin da yake tsakanina da matarka a rayuwata ba na tunanin za a samu mace mai kirki irin nata amma gani nake wani abin kamar ba zai yiwu ba dama ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ne kawai inda yake ce kika aikata wannan al'amarin kuma ta yaya zan zo in haɗa ki da ita a'a ni babu komai hajiya ni wallahi ban damu ba abin da ya sa tun lokacin da ya mun bayanin ki na ji bayanin ya yi daidai da halin da na shiga nima a baya shi ya sa ma na amince ina tausayawa wanda yake cikin irin wannan halin sabida in yau kai ne gobe ba kai ba ne ni ba ni da matsala babu damuwa ki zo mu zauna mu ci gaba da zaman ibada Mamana, Allah ya sa sauran mata su yi koyi da irin ɗabi'unki. Allah ya miki albarka. Ba komai, kin sa zuciyata ta yi sanyi. Amma ina mai jan hankalin ki abu, ki iya ƙoƙari ki kyautata wa matata. Ki mutunta ta, ki girmama ta, ni ma girmama ta nake, ni da nake aurenta, saboda irin yadda take kula da ni. ke kuma mamana ki kokari ki ji tsoron Allah kar ki la'akari da cewa ke aka zo aka tarar a cikin gida ki amfani da wannan damar ki wulakanta ta ai dole in so abin da kake so saboda kai mijina ne <laughs> ina so ku tana da yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bani ikon yin adalci a tsakaninku sannan dai ina ƙara jan kunne ajiya abu kar ki zamanto mai tarwatsa gida ke kuma kar ki take mata hakkinta insha Allah ba zan zama mai wargaza maka gida ba dadi mamaki kuke yi don na kira shi da dadi kun manta sunan babana malam faruku ka gani ma ai dadi na ne haka ne ba haka ne <laughs> gaskiya ne ita Allah sauna wata Allah ya samu dace alhamdulillah ta Allah ya muku albarka sosai sosai damu karki damu <laughs> kamar an yi an gama ina mai ƙara neman afuwarki ba da da ki yafe mini ai ciwon ya mace na ya mace ne alhamdulillah sai ni dadi mijin guragu <laughs>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 halin so ka tsaya mana magana nake son mai rikirin yanzu baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi salamu alaikum amarya ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. ki dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.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 ya saki mantuwa kitina da fadar ilahuna maɗa balakun sai ke tuna Allah ya ba da